sauran matasa. barka mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo lamuran da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da har ila ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adama, Muktar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Ana Sani Kafinta, ya Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan taɓarɓarewar tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hantsi. A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa, kuma suka yi abun kirki da har yanzu ake tunawa da su. gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laihu ne lokacin da aka zo biyar, muna addu'ar cewa Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah ya To amma abin takaici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko aka zo daga 2003 da ya zo yake neman takara har Allah ya zo 2015 don kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi aka kawo shugaban kasa. Amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba. Wannan ba zai taɓa yiwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incinmu ko da ƙarfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya nan ba daidai ba ne ah, gaskiya ne wannan ah, <laughs> Eh? a fito a wannan zanga-zangan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da da tsofaffin gwamnoni da suke fito yanzu suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni ina tambayan ku matasa ba wanda shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin muna neman matasa masu jini a cikin yawan Najeriya wani abu arziki suna matasa suka yi eh Yakubu Gawan yana shekara nawa eh ai yayi rawar gani da Ibrahim da masu ban gida ina dan shekara nawa yayi yayi rawar gani to iri irin wayannan mutsofaffun da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun taruku yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar pdp ne shekararsa 28 yanzu kazar-kazar ɗin da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka bashi yanzu za a samu canji 100 bisa 100 fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada wayannan mutane an ba ba da su ta karfin ba ba za su wannan a so kwaran ba har an ba su za su yi a da kita da a da kita da da kita da yan wakilan mu ina roƙon su wannan doka da suka da suka da wannan kuji da suka zartar da suke zartar na ato ato yawa wannan wannan doka suke su tabbatar da bayan to dan Allah da rabi su tunda shugaba da ya hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu ma mu samu dama mu yi abin da ya kamata a ƙasar nan ƙato bayan ƙato na muna addu'a Allah su amince da shi ko wannan amince da shi wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya shafi zai saba wa talaka sai amma mun ga sun yi dan haka ba za su yi ba wallahi wannan abun suna yi ne kawai dan su faɗa wa duniya cewa abun wallahi tabbatar maka wannan abun ba za su yi ba ai mu magana ya fito ya yi magana akai gidaje ake kakashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun faɗa a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san in ba su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abun da suka yi tun suna matasa suke ta yi abubuwan da har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai dattijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke son ɗan takarar da daga sittin da wani abu zuwa saba'in me ya za su iya jinin su zai zo ya yi gaba ɗaya a dawo a ce su daina ma wani wani ba su da wani option ba su da wani power su ba da aiki su ki binciken aikin su ba da ah, contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma kafin ma a ce ga kan talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kai ni dai in mun duba tarihin kasan nan shugabancin kasan tun ranar da najeriya ta samu incin kai tun ranar da najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samun zaman lafiya da tattalin arzikin ƙasa ta yi gaba duk wannan shugabanci gaba kirin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru talatin da ne da yan shekaru arba'in da ba wani dan shekara saba'in da wanda ya yi abun arziki a najeriya wanda asal mai. abun da dan shekara saban ya shine mai na farko raba kai al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru saba'in sannan kuma har yanzu mu ga duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar na wanda har gobe kasar na take abun nan da ita number one misal daya mu duba wolf ita ce backbone of nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin nigeria gaba waye gina ta yakubu ga wani ya gina ta yana dan shekaru talatin da wani ya gina ta a jakutan da ake ta magana kullum a jakuta a jakuta a jakuta waye gina a jakuta shawun shagari gina ta bai kai shekaru hamsin ba a lokacin ne kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna kanana yara ana magana ana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba ka gani har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan ɗari wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru saba'in ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kan rabuwan kayuka ƙabilanci abun na rikici na addini da sauransu ga baki ɗaya shine asalin yan shekaru saba'in suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu tashi zo mu ci gaba da gwagwarmaya mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance a ƙasa duniya ta amfani da ita gaba ki daya ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsoffin 'yan shekaru saba'in sittin saba'in din nan wallahi ba masoyan Najeriya ba ne. Burinsu, burinsu ta yi za a yi ya bada alkhairi. Shi ma a cikin malaman kasar nan shi kadai ne malamin da ya fito igaya yi Allah wadai da irin abubuwan da yake fitowa da yake fitowa a jihohin Zamfara, Sokoto da Katsina. Bello Yabo. Kuma shi shi kadai ne wanda ya ce in shugaba Buhari ya tabbatar ya sake ya kara kuɗin mai to yadda i jagoranci su 'yan rufa'i da su tunubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga a ƙasar haka mun san tabbatar da cewa mutum ya mai kishin ƙasa mutum ne wanda yake son talaka ƙasar nan kuma ya fito ya ba wa 'yan uwanmu shawara matasa in mutum ya sake haura shekara arba'in to kar mu yarda da mu zabe shi to amma yadda ba ma kar mu zabe shi ba wayannan da wayannan suke ciki kuna da dadin za su fita cikin da ta lafiya ne ai ba za su fita ta lafiya ba wayannan mutanen da suke shiga tunda sun san dadin gurin nan ba yanda za a yi su fita cikin gurin nan ta lafiya da haka ina kira ga yan uwana matasa mu yo gangami mu fito kwanmu da kwarkwata wayannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu mu ba su wa'adi na ƙanƙanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara mun gode matasa da wannan gudumawar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari gaba ɗaya ma nan zamu dakatar da shirin sai wani mako in Allah ya kai mu zamu dawo da wani sabon darasi full da yardar Allah a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Eli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum America.